bismillahi rahmanir rahim dr sharif kashi na talatin da hudu bayan sun gama wayar ne ta tura masa hotunan amal da nata suna murmushi zainab ce take kallon fik din da wayar sake hannunta ta ce amma gaskiya yaya amal tana kama da kai sosai ya ce na ji na kara santa sosai kan wayar ta siha kallon ta yake yi ya ce kina son ta ta ce sosai ma ya ce kawo hannunki ta miƙa masa hannun ya ce na baki momi na baki momi na halak malak dariya sosai ta dinga yi tare da rike ciki ya sake baki yana kallonta ta ce na ga karfin hali barawo da sallama ta ina aka taba yin haka ka dauka yar mutum ka yi kyauta da shi kallonta ya tare da saurarenta ya ce wallahi ba za ta yarda a mata kyauta da yarinya ba cef aiko ni ba zan bada bebi na ba bari anti ba za ta bani ba kar ma ka sa rai dariya ta bashi ya ce oho ita ba za ta baki ba ki ba za ki bata ba kalansa ta tare da daka masa gida ta tashi za ta gudu ya kamo ta ya ce ai ba inda za ki je sai kin faɗa min kishin nadiya kike yi zainab ta yi murmushi ta ce hum saboda me zan yi kishi da ita bayan da mijinta na same ta kawai dai ba zan mata abin da na san ita ma ba za ta min bane kawai rungume ta tare da cewa waya wa ya faɗa miki ke kika same ta ita ta ke kika same ta ai ita ta same ki ta yi murmushi ta ce hum na yi shiru ta faɗa tare da tashi da gudu ta shige bedroom ɗinsu ya bi da gudu ta faɗa kan bed tana dariya washe gari da asuba suka ɗaga zuwa china inda ya kamata inda ya kawo musu ɗaki a hotel isar dare suka idan haka suna shiga sallah suka gabatar kafin suka ci abinci suka yi wanka ya kwantar da ita a jikinsa dan tana buƙatar hutu sosai washe gari bayan sun yi sallar asuba ya fita karfe bakwai ta farka ta gabaya kan bed baya kan bed tashi ta yi wanka ta shirya cikin turkish gown dinta mai hula milk color milk color ta yi kyau sosai ta ɗauki katon jacket ɗinsa ta saka tare da zura hularta ta ɗauki wayar ta tafi ta ɗan taka kaɗan sauka ta daga inda suke zuwa ƙasa ta rasa duka ta sa duka hannayenta cikin aljihunta wani waje ne ya ɗauki hankalinta inda ta ga yara suna ta wasa daga can wani gefe na cikin hotel ɗin karasawa ta tana kallon yanayin wasan yaran tana murmushi asma'u da ke zaune daga can gefen sai kallon zai da take yi da alama dai baƙuwa ce don yau ta taba ganin fuskarta murmushi asma'u ta tare da sawa wajen da ta ce hi young lady zainab ta daga manyan idanuwanta ta kalle ta ta mika mata hannu tare da cewa assalamu alaikum asma'u kunya ya kama ta ce i'm sorry wa alaikum assalam yar uwa zainab ta murmushi tace ba komai antiya kiki asma'u ta murmushi tace lafiya fa zainab tace i'm fine zainab ta kau da kanta ta ci gaba da kallon yaran da ke wasa asma'u ta ce amma ba kuwa ce ke ko zainab ta ce eh ba tare da ta kalli ta ba asma'u ta ce ni ma anan muke da mijina jibi ma insha Allah za mu koma kasar mu zainab ta ce masha Allah kun dade kina anan din asma'u ta ce eh mun jima kam nan dai ta yi ta dan ta jan zainab da hirarta har ta dan saki jiki da ita suka zauna suna hira wayar zainab ce ta ɗauki ƙara ganin mai kiran ta ne ya saka ta sakin murmushi tare da ƙarawa a kunne daga ɗayan ɓangaren ya ce kina ina ta ce ina ƙasa ina kallon yara ya yi murmushi tare da cewa oke stay there nan zuwa kashe wayar ta yi tare da murmushi asma'u ta kalle ta tare da faɗin hala'u ganki ne zainab ta yi murmushi kana ta ce eh shi ne bai ganda ba shi bai ganni ne ba tana ganin shi ta tashi tare da sakin murmushi ta nufe shi ya saka hannu ya rungumo ta kaɗan ya ce mu je mu yi breakfast asma'u ta saki baki daga zaune ganin wanda idan take nuna mata wannan ba daktar ɗin da nihal ta mutum masa bane ba ta shiga tuhumar kanta da kansa kanta da kanta cikin sauri ta basar da zancen zucin da ke ta yi karasa da take ta yi ta karasa gare su cikin kas da kai ta gaida Dr. Sharif ya amsa mata ba yabo ba fallasa ya ce mun kore da taya mu hira ko asma'u ta yi murmushi tare da cewa ba komai tana kallon zainab da ke makalan da shi ta zainab ta ce to anti sai an jima asma'u ta ce allah ya kai mu suka wuce abin su ta bi su da kallon mamaki wayar ta ta dauka ta kira ni Nihal Nihal ta dauka bayan sun gaisa ta ce mutanen China ya aka yi ne ko jirgin naku ya taso ne Asma'u ta ce ke ba wannan ba wai dama na ga dakta dinki ne a nan tare da wata yarinya yar ficiciya ki ganta ba wallahi hal ta sauke ajiyar zuciya ta ce wai amaryarsa ce kin san na je Abuja ai gidan Uncle Ibrahim ni ma a can na gan shi ya kawo ta a can na gan ya kawo musu ita ta gaishe su kin garawar kan yarinyar wallahi da ina da ina da dama wallahi sai na koya mata hankali asma'u ta ce kar dai matansa biyu ne da ta sauke ajiyar zuciya ta ce wai haka asma'u ta ce kin san Allah da na ga yarinyar nan nayi tunanin za ta ce min yar wani arab yar wani arab country ce ita sai ta ce min ai yar Kano ce kin ga mamakin da nayi yarinyar kamar ita ta kanta tsaki ne halta tare da cewa abin da kika kira ke faɗa min kenan Asma'u Asma'u ta ce a wallahi kawai dai dama na kira ne na ce miki na gan shi Nihal ta ce okay thank you na gode idan kin kira ni ni ne dan kawai ki yabe ta ai da kin tsayar da ita kin tsayar da ita ne kika mata wannan a gabanta ba ki kira ni takanas ki ce zaki fasalta min kanta ko ta eba ba wannan aicin fuska ne ta yi tsaki ta kashe wayarta Asma'u ta yi murmushi tare da cewa Nihal sarkin yan kishi zan ga mijin da zaki aura wallahi ya shiga uku da korafi. Tashi ta yi ta wuce rum su tana mamakin kishi irin na Nihal. Jirgin su ya sauka karfe goma na dare a Lagos inda a daren ya sake daukar musu wani jirgin zuwa Kano. Suna isa Kano direba ya zo ya dauke su sosai Abdul yake ganin kamar ba sauri direban yake ba dan haka da kanshi ya karbi tukin asma'u dai na ganin ikon Allah karfe 1 na dare suka isa gida wanda gaba daya 'yan gidan idan su bi ana jiran dawowar su momi da mami da nihal sai kuma kannan nihal din jin shigowar mota ya sa momi suka nufi waje dukkansu suna welcoming ɗinsu asma'u ce ta fara fitowa tana dariya tana oyoyo momi da mami ta tafi da sauri ta rungume su tare momi ta ce ya na ganki haka kamar ba amarya ba mami ta ce ai ba ita kadai ba har shi uban gayye yara mai sosai baki lura ba ke yar baki lura ba ke ta yarki kike yi ta fara tana murmushi momi ta kalle shi ta ce a'a ciwo kuka yi a can bamu sani ba abdul ya murmushi tare da kama hannun kaninsa suka shige momi za ta sake magana mami ta ce a'a ke ka sani ko mun samu dan china ne hajiya momi ta saki murmushi jin daɗi ta ce to allah ya sa haka ne duka suka bi bayan su asma'u da nihal suka wuce ciki yana shiga ko zama bai yi a falo ba ya wuce fat ɗinsa ba shi da burin da ya wuce ga hajara buɗe kofar ya ji a buɗe ya shiga gani ya komai a can komai an canza ba kayan da ya sani ba ne shiga bedroom ɗin hajira ya yi ya ga malam ma ya canza masa ya fara kiran sunanta shiru ya buɗe bedroom ɗinsa ya gabata ciki shi kuma kayansa na nan yadda ya bar su sai dai da alama an yi gyara sosai saboda dawowarsa inna lillahi wa illa ilaihi raji'un what is going on there fitowa yi kamar zai ci da baki ya sauka kasa ya gansu gaba ɗaya a zazzaune ya ce momi ina hajara ban ganta a sama ba momi ta haɗari ta ce ai tambaya ya kamata ka fara yi ba ka wuce ba mai mata ido ya zuba mata gaban shi na faduwa ta ce iyayenta sun zo sun ɗauke ta ba irin cin mutuncin da basu mana a gidan nan ba bai musu ba har da kwashe kaya bai karasa jin abin da take cewa ba ya koma sama da sauri ya fito rike da kiɗin motarsa zai yi hanyar waje cikin tsawa momi ta dakatar da shi ta ce kai baka da hankali ne baka ga time ba gidan uban wa zaka je a daren nan anya kuwa haka mutanen nan suka bar min kai abdul abdul ya ce please mommy don't do this to me ina son matata i can do without i can do without her dan Allah ki bar ni naje momi cikin bacin rai ta ce iye ni kake cewa haka kana son matar ka abdul wato baka ma damu da ɗibar albarkar da suka mana ba kai ta matar daga kake idan mace ce damuwarka ja ita wannan namiji idan mace ce damuwarka ita wannan namiji ce ta faɗa tana nuna asma'u da kan take ƙasa me ita hajara take da shi wanda asma'u ba ta da shi da kake rawar jiki zaka je wajenta to wallahi ka kiyaye ni ka koma ka zauna kafin ran kai mummunar ɓaci abdul ya rinsa ido tare da fesar da numfashi ya wurgar da kiɗinsa a ƙasa ya haura sama cikin zafin rai momi suka bi shi da kallo mami ta ce ikon allah abu kamar almara anya ko lafiya suka bar shi momi ta yi murmushi ta ce su suka sani don wallahi sai sun kunce abinda suka kulla muna abin suka kulla muna muna nan da su ki asma'u tashi tashi ki kwashi ka abincin nan ki abincin nan ke da Nihal ki haura muku da shi shashen ku ki lallaba shi ya ci Asma'u dai ta bi umarnin Nihal ta bi umarnin Momi ta bi bayan Nihal suka kai masa kafin ta kafin ta sallama ta ce a huta gajiya amaryar turai suka yi dariya abdullahi bai drum ɗinsa ya yi kwanciyar rigingine yana kallon sama asma'u ta shigo a hankali ta ce yaya na kawo maka abin na kawo maka abincin dan ne wani uban tsawa da ya daka mata sai da ta saki fitsari daga tsaye ta rude sosai ta juya kafin ya ƙara saukowa ta wuce bedroom ɗinta ta faɗa bathroom ta ƙarasa fitsarin ta cire kayan ta ƙarasa fitsarin ta cire kayanta kawai ta yi wanka gaba ɗaya yadda ya ga rana haka ya ga dare bai rintsa ba ana kiran sallar asuba ya fita zuwa masallaci ana idar da sallah ya kunna motarsa ya bar gidan da duhun asuba hajara tana kan sallah ta ji sallamar mai gadin sa a falo tashi ta a hankali ta fita ta ce baba ina kwana yace lafiya kalau hajara dama wani ne ya zo wajen ki hajara ta kwalo ido ta ce waje na kuma baba da asuban nan waye shi baba mai gadi ya ce ni ma na tamba ni ma tambayar da na masa kenan ya ce wai mijin ki ne kin san ban san mijin naki ba ni tun da ban dade da fara aiki ba shi yasa ban ban bar sa ya shigo da mota ba hajara gaban ta ya faɗi tana tamtamar abin da kunnenta yake ji ta ce mu je baba ta bi shi a baya har gate ya bude karamin kofa ta fita abdul ta gani yana kaiwa da komowa hasken lantarkin kofar gidan ya haska ya haska mata shi sosai tabbas shine shi ma kallonta yake without blinking hajira hannu ta hannu ta sa a baki ta fashe da kuka ta juya za ta koma gida ya saurin kamo ta yace haba hajara za ta ganni ki juya me ke faruwa ne ya faɗa tare da sake kallon inda hannunta ya taba. ya sake kallon inda hannunsa ya taba ya ga tamtsitsin cikinta da ya girma wanda bai lura da shi ba hankalinsa na kanta da sauri ya rikice ya ce o allah ciki ne da ke na Allah na gode maka please tell me what is going on cikin kuka ta ce ka sake ni na shiga gida ko na tara maka mutane a nan wajen abin kallon ta da mamaki ya ce ni zaki tara wa mutane hajira mai namiki kafin ta magana yaya abubakar da yaya usman sun dawo daga masallaci da sauri ya sake ta aiko ta shige gida kamar zata ci da baki jikinsa na rawa ya nufe su cikin girmamawa ya mika musu hannu saboda sanin darajar sallama da gaisuwa yasa suka amsa masa tare da shigewa abinsu da sauri abin da ya sha gaba sai ce wai dan Allah me ke faruwa ne ita ta ki saurara ta kuma gashi kuna kokarin wucewa ni me nayi haka bayan jiya jiya suka kwata a kasar ma baki daya usman ne ya tsaki ya wuce a bisa abubakar kuma ya ce mu a tunanin mu ba abin da zaka zo kai a wajen hajara ai abdul kawai dama so muke ka dawo ka sawwake mata dan ba a titi ka auro ta ba da gatanta kansu ya dau kansu ya daure sosai ya shafa kai tare da furta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yace kuna tunanin na rabu da hajara abubakar ya ce eh abin da muke bukata kenan abdul yace har abada baki na ba zai iya furta wannan kalmar a gare ta ba na aure ta ne ba dan na ba dan na sake ta ba ina son matata ku bani dama na kare kaina ban aikata duk wani abu da kuke tunani nayi ba abubakar ya ajiyar zuciya yace ce zan saurare ka zan saurare ka ne ba dan komai ba sai dan zuciyar musulunci wallahi idan ba idan bacin haka abdul wallahi ba zan iya daga ido na kalle ka ba abdul ya ce da gode da wannan dama har falon sai ji abdul na abubakar ya bashi labarin duk abin da ya sani ya faru bayan tafiyarsa sosai ran abdul ya ɓaci ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da farko dai ina sake baku hakuri tare da sake sanar muku wallahi ba laifi na bane dan shi ma ya kwashe abin da ya faru tun daga tafiyar nasa har auren da aka masa har auren da aka masa da tura masa da matar da duk ba da masaniyarsa ba dan dai suka yi magana na fahimta sosai abubakar ya ce ya je gida zai yi magana da su umma in ya so zai kira shi ya faɗa masa inda suka yi sai ya zo a san yadda za a yi abdul ya ce to na gode sosai amma ba yadda za a yi na ga hajara abubakar ya ce ai ba na ma son umma da san kana cikin gidan nan abdul komai yana iya kwamewa ka je kawai za mu yi magana abdul ya tashi jiki a sanye ya fita abubakar ya raka shi har get tare da ƙara kwantar masa da hankali karfe bakwai ta isa gidansu ran nan ran na a haɗe yana fakin ya kwantar da kujera mota ya kwanta abinsa tare da lumshe ido yana kallon cikin jikin hajara sosai ya yi farin ciki da wannan karuwar da ya samu matsalarsa ɗaya yadda zai shawo kan matarsa ta fahimce sa bai fito a mota ba sai wajen tara yana shiga falon gidan ya samu ya samu suna karyawa momi ta ce a kai kuma daga ina haka da ki a hannu ba tare da ya kalle ta ba yace daga daga gidan su hajara wani kallo ta masa tace gidan su hajara bai ce komai ba nemi waje ya zauna tare da dafa kansa momi ta ce wato ka raina da abin abdul abin abin da na faɗa maka baka ji ba kenan to wallahi idan ka sake zuwa gidan su yarinyar nan ban yafe maka ba tana faɗan haka ta tashi ta haura sama gabansa ne ya faɗi ya bita da kallo cikin tashin hankali ya marasa wani irin tunani zai yi shiru shiru suna ta zuba ido da dawowar abdul shiru ba labari usman ya ce wa abubakar dama na faɗa maka yaudara ce kawai ta dawo da shi gwara da na nuna da gwara da ya nuna tun kamin ya mana daɗin baki mu bashi ita ya sake wulakanta mana ita hajara dai kuka take yi sosai ba kakkautawa umma ta ce ya isa kukan nan haka a wuta insha Allah komai ya zo ƙarshe yayan ku na dawowa za mu sa su a kotu su baki takardar ki kowa ya huta Allah ya haɗa kowa da rabansa Abdul ko momin ce momin sacewa ta ya saki ya haɗa ya saki ya haɗa sa da mahaifinsa to wallahi bata haifi bata haife sa ba ba za ka fahimci gata nake maka ba sai nan gaba haba mai aka yi waɗannan mutanen masu jinin tsiya tun daga wannan lokacin abdul ya zama gashi nan ne kawai daga ruwan lipton sai abin da ba a rasa ba yake ci wanda yana ci ne kawai dan ya zama dole ya ci dadin sa kuwa baya yawan zama a kasar kullum yana hanyar wajen hanya wajen business ɗinsa bare ya lura da halin da yake ciki asma'u dai suna nan sunan mata take amma san bata san daɗin miji ba ga ita ma sa a gare ta idan ta sake ta faɗa a bakin aurenta momi tun tana ɗauka tun tana ɗauka ciki ne da ita har abin ya fara bata mamaki ranar ramar asma'u ta fara tuhumar ta da sai ta da ta fara tuhumar ta sai ta ce mata ba komai Dr. Sharif ya samu kiran gaggawa inda bai gama karasa lokacin da ya ɗibar bai gama lokacin da ya ɗibar zai koma gida ba ya fara musu shirin tafiya cikin zainab na wata uku ya shiga na hudu murna sosai zainab take na komawa yana mata dariya ce dawowa za mu yi dan a nan za ki haihu ta yi murmushi ta ce ba damuwa amma ai na sa mama ai na sanar masu mama za mu dawo ko ya ce har da abima dan don ina ganin za mu ɗauke shi mama ta huta zainab ta murmushi ta ce wallahi mama ba za ta ba mu abi ba kaga yadda take son sakowa ya ce haba kar ki min fatan haka mana ta murmushi ta ce to shi kenan ka gwada kaya masu kyau da tsada ya wa abi ita kuma ta yi wa mamanta tsaraba ganin ta ya yi a bangaren kayan yara mata tana ta jirayi faldan hannunsa yana kallanta ya ce ke ma ki ce momin zaki sake bani kina ta yi murmushi ta ce na'amal ne wannan ya yi murmushi ya ce tumi yarinya sosai ta zaba mata kaya masu kyau da kwaliti washe gari sai najeriya kwanansu ɗaya da dawowa ya kai ta gidan mama da uban tsarabar da da ya musu ya wuce wajen aiki